hijirin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya ta hudu da arba'in da uku shi kuma ya daidai da sha hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya tafsirin mu na wannan masallaci a cikin wa ahmad bin sunan tsauni a garin musamman a jihar zamfara a najeriya muna fata allah ta'ala ya ta da mu da abin da muke karanta mun kwana ka aya ta 280 a cikin tafsirin mulkin bakara za mu tashi kuma kan aya ta 280 insha Allah akwai tambaya da ta zo wani yake assalamu alaikum tambaya ta yake malam dangane ga bayanin da aka yi akan riba me hukuncin tsohon shi dubu ɗari uku da goma in ba da shi ba chat dubu ɗari biyar da hamsin a kan duk a ba da dubu bakwai shabar gani ne ka zuta a shirya ba sai tabbata ta ƙarshe da cewa menene hukuncin mutumin da ya ba da dubu goma a bashi dubu gero da kaka ko dawa ko wajen suya ko shinkafa idan ka ba da bashin yi akan in lokacin girbi ya yi mutum ya baka buhun jiran ko dawa ko kuma shinkafa ko ɗaya daga cikin abubuwan da ka ba ga sharfin kun yi wa abin kuɗi cewa za ka bani shi ne a kan kaza in ya fi shi sai shi cikin hadisin man yasu fi kamri ko yasu fi kai ma'adu ila ووضع معلوم إلى أجل معلوم على كوكي مكو أين تازي ما تبوي كذا أدوك إنك a kan wannan كلك dole ta tsaye da kudin in ya yarda falla alhamdu su kuma bai shi ke sai ku fasa baya da kuma ikon lokacin da amfani ya zo ce ya yi tsada da na fasa saboda an yi ya kai shara dole ya kawai wannan assalamu alaikum ya rubuta tambayar da larabci amma ba na cin mutu yau karanta larabcin da ke da kurakurai a cikin gaskiya kucin da ba gyara muke amma abin da yake nufi cewa jiya na faɗi a hadisin sama ake zilhum ke fi zilhi mana la zilla illa zilhu na ce hadisin Abu su Khudri to ba haka bane hadisin Abu Hurairah ne haka ne hadisin Abu Hurairah ne kamar yake cikin bukari da kuma cikin Muslim da wani hadisin Abu Hurairah ne kuskure ne su ila na fahimci abu huraira na ci abu da ibn khudri da zaka ba kai bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نعم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ولا ي... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ku tsoron yi wani yini wanda za a tada ku a mai da ku zuwa ga Allah a cikin wannan rana sun mutu wafa kullu nafsin ba kasa sanda a sakan yama kowace rai abin da ta aikata wahum la yuzlamuna alhali ko ba a zalunta su aka abin da suka aikata wannan aya aya ce mai girma wanda malaman tafsiri da yawa suka haɗu suke maganu a kanta malamai suka ce wannan aya ta ce aya ta karshe da Allah ta'ala saukar malai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin alqur'ani girman da yasa har suka iya kebance da ambato cewa ayar karshe da Allah ta'ala saukar ma annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin alqur'ani wadansu malamai suka ce an saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita kafin kwana 21 da mutuwarsa waɗansu suka ce kwana goma sha tara waɗansu suka ce kwana goma sha bakwai waɗansu suka ce kwana goma sha ɗaya wasu suka ce kwana tara wasu kuma suka ce kwana bakwai wasu suka ce kwana uku waɗansu kuma suka ce awa uku kafin da suwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ala yake hal ita ce aya ta ƙarshe dai a cikin ayoyin da aka saukar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a Qur'ani an sauka mai da wannan aya waɗansu malamai kamar yi al-bukhari da wani suka ce lokacin da Allah ta'ala kama da wannan aya Allah ta'ala ya turo mala'ika jibril ya ce ita wannan aya ta sanya ta tsakanin ayar riba da kuma ayar bashi sai zama nan shi ne kan boda tsakanin ayar riba wanda daga su ba sake sauka da wata aya ba da ta shafi riba ayoyi da suka zuwa cikin alin balin za mu karar can wajen aya ta ɗari talatin da ɗaya ya yi ladina na da kulle riba a ba'afin mu ba'afa wannan ta sauka ne kafin sotul ƙara ta sauka da wanda suka zuwa cikin cikin rum duka sun zo ne kafin a saukar da wannan ayoyi na yan cikin ƙara da muka karanta sai zama kenan wani take tsakanin riba da kuma al'amarin da shafi bashi wanda za mu karanta aya ta gaba insha Allah ta'ala waɗansu malami suka ce fadda aka so karin wanzu ala sallallahu alaihi ita an ce mai ta sanya ta akan aya ta ɗari biyu da tamanin a cikin sotar faɗa. ma'ana sai zama ita ce bayan aya ta ɗari biyu tamanin a littafin wasu qara'o'i su dauke ta mutum ita ce aya ta ɗari biyu da tamanin ɗaya wadansu kuma suna ɗaukar ta mutum aya ta biyu. amma abin da gudun jari a wajen littafin ayoyi ita ce aya ta ɗari biyu da da tamanin ɗaya a cikin qur'ani mun fahimta ita wannan aya lamarin da mai girma ne saboda Allah ta'ala yana tuna mu bawa ne cewa ka sani duk abin da ka aikata a rayuwarka na fafutuka da ibada da bauta kusan duk abin da shafi bauta da ahkam na hukunce-hukuncen ibada sun wuce a can baya abin da shafi saki da abin da shafi zaman kewar aure da abin da shafi zakka da abin da shafi a ah, mai yake da suna jihadi da abin da ya shafi kuma sadakoki duk Allah ta'ala ya jira magana a baya da abin da jami'ai da sallah da azumi duka mun gani waɗannan ayoyi sun gudana a cikin wannan sura ɗin haka a babin mu'amalat na zamantakewar makwabta Allah ta'ala ya muna magana a kansu haka abin da ya shafi zamantakewar bawa da iyalin duk Allah ta'ala ya magana a kansu haka abin da ya shafi tsakanin alaƙar bawa da ubangijinsa duk Allah ta'ala sai da ya mana a baya to da yazo kuma gangare an gangaro za a ƙara surar gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya ɗauki kuma wasu kalmomi masu tsada ya sanya ma ɗan adam don ɗan adam ya zama mai shiga taitayinka mai nutsuwa a cikin rayuwarsa saboda wannan sura ta da cikin surin da ta kowace tsayi a cikin alƙur'ani to tunda ta gangaro abin da ya rage ma gaba ɗaya bai wuce aya biyar maka kammala wannan sura sai Allah ta'ala ya natsar da ka don ya gaya ma magana da ka koma cikin hankalinka ka shiga taitayinka ka san cewa nan ba matabbata ba ce nan wani waje ne temporary akwai inda za ka koma wanda duk mutumin da ya je gaban Allah ba tare da kimfi ba ba tare da shirin an fi tambayoyin da zai ba to wannan bawa ko shakka shi ne hasara a rayuwar ta duniya kuma zai tarar da bakin ciki a gaba kiyama sai Allah ala ce maka wata yawman ku yi tsoron wata rana wace rana ce turja'una fihi ila Allah za a mai da ku zuwa ga Allah a wata qira'a yurja'una ila Allah ran da za a mai da mutane zuwa ga Allah a wata kiyawa ko a wata kira'ar kuma turadduna ila Allah za a mai da ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kira'ar Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ko arda Allah ya gaya maka cewa babu inda zaka ji dole sai ka koma zuwa gare shi koma da ba ka da makawa a kanka saboda rayuwar ba ta kawo ka duniya kawo ka akai tunda kawo ka duniya akai labudda kuma ka kaddar jikinka cewa biyan da ake so za a yi da to da haka Allah ta'ala ce yau turja'una fihi ila Allah za a mai da ku zuwa ga Allah ya zama kenan ba kai ka kawo kanka ba haka ba kai za ka mai da kanka kun gane jin rayuwar ɗan adam ya yi takafin wanda ya karka yadda rayuwar duniya da rukun ta ke cikin ke ɗibe ka ka iya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ko ka bar addinin Allah wanda makomar ka take kuma zuwa gare shi domin Allah ya yi maka yankan hanzari ne ba ka da bukatar wani tawiliya cikin wani aya duk kirawi da suka karanta ma dama da ka karanta ta da wannan kirawoyi abin da ke tabbatar maka da fasara su shine za su koma zuwa da Allah wata ku ma sai Allah fara buɗe maka da abin da yake akwai ragami a cikin ka yace maka wata ku ji tsoron yauman wata rana na fi ila Allah wani za a mai da ku zuwa ga Allah a cikin ka haka sai da ka tsoratar da kai tukunna cewa wata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron kuma wannan yini wani irin yini ne yawman wata rana ce da ta zai zo da na kira umumi ce da an boye ta ba ka ta kanta amma ka san guda ɗaya ce yaushe za ta faru ba a gaya maka a wata shekara ba a gaya maka a wata rana ba a gaya maka a wata sa'a ba a gaya maka saboda ne domin ana son ka zama cikin shiri ne a ko da yaushe? ka zama cikin shiri cewa lalle za ka bar duniyar nan wajen wata rana dole za ka tafi ko ka shirya ko baka shirya ba da wanda ya riga ka tafiya da da za ka tafi yanzu da wanda zai zo a bayanka dukkan ku za a tashe ku domin tsayuwa a wannan ranar da turja'una fihi ila Allah za a tada ku a mai da ku zuwa ga Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat la yuzlamuna sannan a kakan ya mu kowace rai abinda ta aikata a nan duniya ba tare an zalunci ta ba wanda za a zalunta gobe kiyama duk wanda ya gaishe gobe jirin girin hisabi ce. abin da kai na alkhairi za a shi a hannunka ya dama a karanta shi wa amma man uke kitabahu bi yamini fa kolo ha'u zanen kitabi inni zanantu anni mulaqin hisabi ko fi 'ishatin rabi amma wanda kuma ya sakaci yi hasarar wannan yinin abinda zai girba a ranar ba mai kyau ba ne. sai a ce wa amma man uke kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabi wa lam adri ma hisabi ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni mali halaka anni sultani Allah ta'ala zai ce khuduhu fa gulluhu ku kama shi ku daure shi ثم الجحيم صلوه كيف اللي شاك ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه akwai kacce a cikin gina za su a cikin wutan zira'in mala'ika saba'i ku kama shi kun ɗauki ku ɗaure shi da ita ku ci da shi a cikin wutan to ya za ka fita ciki da wani duniyar gaba daya wanda ba ta tabbas rayuwa ce wadda Allah ta'ala siffan ta da wulaƙantacciyar rayuwa duk abin da ya ga mutum ya zama a duniya wulaƙantacciyar rayuwa ce Allah ta'ala cewa ya kafi da tsohuwafiya rayuwa ce wadda take ɗagawa ta sauci to me ya garanti a cikin me ya garanti a rayuwar nan an yi lokacin da obasanjo in yi magana ƙasar nan kowa saurara mai yake yanzu wa ina ronka da obasanjo ina ronka da shi baya sawa baya hana baya ya da kwangila baya sa ba kwangila ba ba shi ne shugaban yana kallo an yi lokacin da ake ce baban gida maradona abin da ya gada ma yake yi yanzu ne ake kallo yake ba shi ne gwamnatin ta daga ta sauke an yi lokacin da jennifer shi ne da mulki da sakarcinsa da sokancinsa haka dai muke bin sa yanzu yana ake bi yake yi an yi lokacin da buhari ma giya yake yi a yi kaza a barka yanzu mulkin a hannun yi nan da baki uwar haka ba shi ne kan sassara mai da ake kamewa da ake biyayya da ake maka sauraron umarnin sa da ake nan da shekara ɗaya wani za a saurara ba shi baɗiwar haka wani shugaban ƙasar ne zuwa buhari to menene kuma abin burgewa ta wannan rai wadda ke dagawa ta sauki bulgar ya fi kowa kuɗi a baya amma yanzu ga shi na wani ɗan tata ne bi shi kuɗi yan kirifto sai ga su shi kuma Allah ya jarabe shi tun satin da muna ta magana kan yan kirifto yan kirifto muka ce ba ta sun ta Allah da abin nabi ba ne iko Allah sai ga shi a shekaran jiya sun yi hasarar naira tiliyan ashirin a cikin awa ashirin da sai kuka su ji daidai lokacin da muke cewa ta tafi wani yana cewa ƙarya muke yi sai gashi a cikin awa ashirin da hudu daga tafsirin jiya zuwa yanzu sun yi hasarar naira tiriliyan ashirin da hudu budget ɗin najeriya na kusan shekara uku da sun yi hasarar shi Allah ya kara mu dama mun ce a wanci gara ne a kira wawaye a kira wawaye sai gashi Allah ya kira wawaye sun taru an yi gaba da kudin su ga ta ce, yanzu to ku je ku ɗauki ku je ku tun da ba za ka yi katsa muke kenan wani ɗan boko ce mu ban gane ba ne to tun da ban gane ba kai ka gane kana yanzu je ka roƙo ta bai ta duniya ta take tsaga ta sauke ta daga ta sauke da ba kai ne yanzu kai ne to haka rayuwa ya ta dinga tafiya haka ya dinga tafiya a cikin samu da rashin farin ciki da bakin ciki haduwa da rabuwa talauci da wadata ilimi da jahilci haka za a dinga tafiya tsanani da sauki ba wanda zai iya kauce mu dinnan kaddarorin ubangiji sai wanda Allah ta'ala ya kaddarta mai cewa bari gansu Allah ta'ala ya tawaye mu da haka Allah ta'ala ce sun summa wafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun a sakan ya mu kowace rai abin da ta aikata ta gabatar da kanta ba tare da an zalunce su ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya gama gaya mana wannan aya take kan boda tsakanin cinikayya da riba sai kuma Allah ta'ala ya biyu bayanta da ayar bashi wanda wannan ayar ita zai tafi kowace aya tsayi a cikin Alƙur'ani, domin shafi guda take ci Allah ya damu da magana kuma akan abin da ya shafi ma'amala ta dukiya tsakanin muhajjinsu ta fuskar bashi da ba da bashi ta fuskar ba da shaida a kan wannan bashi ɗin, ta fuskar jingina idan aka rasa wani zai rubutu a kan shaida to wannan abubuwan su ne za mu gani da taimaka ma junanmu akan abin da ya shafi a rubutu in Allah ya baka ilimi ya zama ka taimaka mutane iliminka ai amfani kar ka koyi mutane iliminka duk wannan da wasu su Allah ta'ala ta tara muna cikin wannan aya Allah ta'ala ce ya ayyuha allazina amanu ya kuna cikin ci masu imani idza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubu idan za ku yi hulɗa ta bashi tsakanin ku da junanku to ku zuwa ga wani lokaci sananne to ku rubuta wannan bashi kar ku yi bashi ba rubutu ku rubuta shi wal yaktub bainakum katibun bil adl a samu adalin mutum na uku ya zai rubuta tsakanin wanda ake bi bashi da wanda ke bi bashi wala ya ba katibun an ba kama allamahu Allah wanda aka nema ya zo ya rubuta abinda aka ce rubuta tsakanin bashi tsakanin wani da wani kare ki zuwa ya rubuta idan aka kira shi domin Allah ya bashi ilimin rubutu to ya zai rubuta yana ba kare ya tuna ni'imar da Allah ta'ala ya masa ta ilimin da ya bashi na iya rubutu da karatu ya zai rubuta mu waɗannan mutane abin da ke tsakanin su falyaktub umarni ne Allah ya bashi wato ya rubuta abin da za ka gaya masa shine menene wal yumlil ladhi alayhi al wanda aka ba bashi shine allazi alayhi al din wanda aka ba bashi shi zai dinga shibtar abin da za a dinga rubutawa wal yattaqillaha rabbahu yi tsoron Allah ubangijinka wajen shibtar abinda ya sani cewa ne bashi a kanka, wala yabkhas minhu shay'a kada ya rage ko ya kawo tawaya a cikin abinda ake bin bashi fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan idan wanda ake bi bashi din wawa ne takare ne au ifan ko mai rauni ne wanda ba zai iya shibtarawa ba wani abu ya same shi bai yana da rauni ko karami ne ko na mace haka aula ya tsaɗi wa an yi milla ko kuma yana da gwara-gwara ba zai iya magana ba ta yadda za a iya fahimtar abin da yake so ya faɗa a rubuta ɗin ba falim ne waliyuhu bil adl to waliyinsa wakilinsa ya zo ya faɗi abin da wannan wanda ake zai bashi wanda yake da gwara-gwara a cikin maganar ko ya kasance takare ne ba zai iya bayani ba ko ya kasance karamin yaro ne da ba za a iya fahimtar abin da yake so ya faɗa ba to waliyinka in ya tso ya tsaya a marjinsa to yi adalci wajen rubuta abin da yake gudana tsakanin wanda ake ba bashi da kuma bi bashi wa ne na da rijalikum idan za ku yi wannan ku kafa shaida daga cikin mazajenku su zama cewa mutum biyu za ku sanya shaida a cikin mazajenku fa illam yakuna rajulayn idan ba ku samu mutane maza guda biyu ba fa rajulun to a samu namiji guda daya wa imra'atani da kuma mata guda biyu mimman tardawna min shuhada daga waɗanda kuka yi da cewa suna iya ba da shaida adilai ne amintattu ne wajen ba da shaida su waɗannan matan su zama guda biyu tare da namiji guda ɗaya idan ba a samu maza biyu ba to a samu namiji ɗaya da kuma mata guda biyu menene hikimar kawo mata biyu an tabilla ihdahuma fa tuzakkir ihdahuma ukhra idan ɗaya ta samu mantuwa to ɗayar ta suna mata mun fahimta wala ya abu shuhada idza ma duk idan an kira shaidu ne lokacin da al'amarin ya caɗi tsakanin mai bashi da wanda ake bi bashi an samu rigima ta gardama to kuwa inda kuka zama shaida wancan lokacin in an kira ku zo ku ba da shaida kar ku ki zuwa kin ba da shaida ku zo ku ba da shaida wala tasamu an tattubuhu saghiran aw kabiran ila ajali haka yayin da za a rubuta wannan bashi kada ku samu gajiya ko ku kasa ba da himma wajen rubuta bashi ku ci dan karami ne da haka ba za mu rubuta shi ba au kabiran ko babba ne sawa'u ko naira nawa ce ku rubuta ko mi ta ko ta kai dubu nawa ne ko miliyan nawa ne ku daure ku rubuta ila ajalihi zuwa ga lokacin da aka ce za a biya zalikum aqsadu inda bashi wannan shi bi zama dindin ya zama adalci a wajen Allah wa aqwamu lishahada ya fi kuma zama ƙarfi a wajen shaida abinda aka rubuta ya fi abinda aka haddace rubutun ya fi zama shaida ƙarara yayin da aka zo aka ce ga shaida wa adna Allah tattabu kuma ya fi zama kusa da ba za ku samu cewa ba ba za ku samu rikicewa ba an zo ana magana ka ce a ni ƙarya ne ina shaida sai a ce to ga rubutu da sa hannunka wannan rubutu da sa hannu da za ku kawo zai kore muku shakka zai kore muku sabani zai kore muku duk wata tuhuma da ake yi ko kuma rinto da wani zai ce haka ne ko ba haka bane rubutun zai kore komai Allah ta'ala zai ce illa an takuna tijarata hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum jinahun alla tatubuha sai idan kasuwanci ne wanda yake a gaban ga wuri ga waina ga kuɗi ga kaya an baka kuɗi ka bada kaya wannan ba dole bane sai ku rubuta saboda kowa ya riga da ya karbi haƙƙinsa mai kuɗi ya karbi kuɗinsa mai kaya ya karbi kayansa ba laifi bane a ce ba ku rubuta wannan ba saboda gashi nan kowa ya an kammala mu'amalar kowa ya ƙara ga amma idan ku rubuta din ma ba laifi bane in kun ba da rafit ba laifi bane wa ashidu idza tabaya'tu ku dai kama shaida idan za ku yi kasuwanci da ka ba laifi bane ku kama shaida ko da za ku yi kasuwancin yanzu a wani ka ba da kuɗi na karba na ba kaya ka tafi da su ba laifi dai a kafa shaida din saboda gudun ne sabani da kuma rikici tsakanin kar a zo a ce an baka kuɗi ka ce ni ba bani ba kaya na gani a wajen kayan sata ni sata kai to a dai kafa shaida din don gujin irin wannan matsala wala yudarra katibun wala shi. kar a cutar da mai rubutu ko kuma masu ba da shaida din a yayin da ake neman shaida kuma yayin rubutu wa in taf'alu in kuka yi wannan wajen cutarwar fa innahu fusuqun bikum wannan fasikanci ne kuka aikata da gare ku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum Allah Allah yana sanar da ku dokokinsa akan mu'amala ta ibada da tsakanin bayi da bayinsu wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan dukkanin abin da bayan suke aikata wannan aya tana da abuwa da yawa na hukunce hukunce a cikin abu na farko da za mu fahimta cikin wannan aya shi ne cewa aya ce take dunkule da hukuncin bashi da hukuncin ta tsakanin ko da ke mu fasar aya ta gaba sai mu damu ci gaba da bayanin hukuncin su ko sai Allah subhanahu wata'ala ke muna kuma in kuntum ala safari in kun kasance a halin tafiya ya zama yanzu kuna kan tafiya babu wanda zai iya yi muku rubutu yanzu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban in kuna halin tafiya ne kun yi balaguro kasuwa za ku tafi sai abokin hulɗa kai ne mai bashi a wajen yanzu kuma babu wanda zai muku rubutu walam tajidu katiban ba mai rubutu tsakanin farihanin maqbuda sai sai a ba da jingina kaya kuma ya ba da jingina wani abu nashi ya zama shine a madadin shaidu ta yadda duk wanda ya ganka da kayan wani ya san cewa cewa ai kayansa ba za su hannunka a banza ba akwai abin da ba tsakanin karfe da shi shi yasa har kayan da suka zo ka ma'ana akwai haƙƙinka a wajensa yanzu zin gina ta karɓa ta dukiyarsa fa in amina ba'dukum ba'da idan kuka aminta mu junan da kai da wanda za ku hulɗa bashin kun aminta da junan ba matsala ka yarda shi ya yarda ba tsoron cuta ba tsoron cutarwa to ba laifi ba dole bane sai kun yi rubutu a tsakanin ku na yarda da ka yarda ni mun samu hulɗa bashi da ciniki da saya ka ba ni kuɗi na mayar maka na ba kuɗi ka da mun da kaya duk dai wannan tana faruwa tsakanin ku ba cuta ba cutarwa to ba laifi bane shi ma dole sai sai kun sharanta idan buƙatuwar bashin ta kai matsayin da in aka ce sai an nemo wanda zai yi rubutu ko sai an nemo abin da za a bayar a matsayin jingina wannan buƙatar za ta saraya to in dai ka aminta da shi shi kenan Kuma ba ma juna ku bashi ba sai kun rubutu amma waliyattaqillaha rabbuhu shi wanda aka ba bashi ya ji tsoron Allah ubangijinsa yi tsoron Allah ubangijinsa akwai hikima tsakanin kawo wannan wale waliyattaqillaha rabbuhu da wannan wata ya isa Allah ya ce maka waliyattaqi rabbuhu ya ji tsoron ubangijinsa amma tunda Allah ya ce waliyattaqillaha rabbuhu Allah ne Allah kuma rabbuhu shine dai Allah da Allah ya tarjibi na akwai hikima cikin za mu zo kanka sai Allah ce wala taktumu shahada kar ku koye shaida yayin da mutum ya ce ba ni kuɗi na kar ka ce ina shaida ina jingina da zama ka ai aminci yasa ya baka to kar ka koye wannan gaskiya kar ka koye wannan shaida din wa man yaktumha wanda ya haka ya koye wannan shaida a daidai wannan lokaci fa innahu asimun qalbu lalle zuci ce take da sabon Allah yayi abin da yake ba daidai ba Allahu ma ta'maluna alim Allah masani ne dangane da abin da bayi suke aikatawa zahirinsa da baɗin to mu dakan wannan aya ta farko Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuna su kasance masu imani Allah yana magana ne tsakanin mu'mini kenan ta fuskar bashi Allah baya magana wanda yake ba musulmi bai da anan musulmai tsantsa Allah ke magana da shi shi yasa yake ya ayyuhal ladina amanu ya kuna su kasance masu imani al-imam ibn ashur rahimahullahu ta'ala ce wannan ya ayyuhal ladina amanu za ta yi maka amfani a cikin tsakiya a wajen kafa shaida da za a yi cewa suwaye za su zama shaidu Allah ta'ala ce wata shaidu shaidai ne min rijali rijalikum da za a yi magana a can gaba to su ne allazina amanu kuma su ne min man zardauna min shuhada waɗanda kuka yi da su a shaida Allah ya fara buɗewa da masu imani saboda hulɗar gaba ɗaya ta tsoron Allah ce hulɗa ce ta tsoron Allah ba shi za a bayar hulɗa ce ta tausayi tsakanin wanda yake da shi da wanda baya da shi shi yasa Allah ya fara buɗewa da masu imani dan ka gane in ka da cikin masu imani to da ke Allah zai magana ka tausaya wajen ba da bashi in an nema ka bayar kai kuma idan an baka ka dawo da shi ku shi da za a yi magana da ku ku ji tsoron Allah ku zama masu imani wajen ba da wannan ɗin haka wajen rubutawa ka zama mai tsoron Allah wajen rubutawa shi yasa Allah ya fara kira mu ya ayyuhal ladina amanu Abdullah bin Abbas na cewa dukkan Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ka kimta ka saurara umuni ne Allah ta'ala zai baka to Allah yake ya ayyuhal ladina amanu din mai imani ya saurara idza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubu idan za ku yi cinikayya abu za ku yi mu'amala bashi a tsakanin zuwa ga wani lokaci ta da shi a nan Allah ta'ala ya fi hukunce-hukunce guda uku idan ta da yankin bidai ne idan za ku yi hulɗa ta ne bashi tsakanin ashe ya halatta mummunai su yi hulɗar bashi da bashi tsakanin kar bin gaba ka ce ni na da abincin bashi ba ta san jarabawa da Allah subhanahu ala ta'ala zai maka ba a rayuwa ta kiri lokacin da kake buƙatar bashin ma ba ka san ba inda kake kana buƙatar bashi da za a ce maka bashi ko ma'amala ce ta tausayi a tsakanin mutane Allah yana son masu da bashi kuma Allah yana son masu biyan bashi kamar da zuwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam mutane guda hudu a fiya yace rahimallahu abdan samhan idza ba wa idza ishtara wa idza qada aw lafazin wa idza taba Allah ya wasu mutane rahama mutumin da yake da saukin kai idan ya je sayan kayan mutane kar ka je sayan kayan mutane ka dinga tsayawa kana cinikin wulaƙanci a ce ma abu naira dubu ka ce to kai za a yi ka ce ita ya ka ce ne ya ɗari akwai wulaƙanci a cikin wannan magana wala ta bukhasun nasu a shiya Allah ce kar ku wulaƙanta mutane kayan su kar ku tozarta musu dukiyarsu kar ku rage musu farashin kayan su an ce dubu ɗaya ka ta ɗari ya kamata ka gane me ake magana ba magana ka wahalar da mai kaya ba ne don yana sai sai da kayansa ka zo ka dinga ta wulaƙanci akwai mutane da suke da kuɗaɗe idan an shiga matsi da bala'i da talauci sai a zo yanki su sai kayan mutum su karya ce ga kuɗi kalli daga nan kuɗi ne su buɗe akwai su nuna ma alat Sai kana ya gaya zan tura maka dinga ja maka rigar saboda su bulaƙanta maka Allah baya son waɗannan mutane ba sa cikin wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan cutarwa ce ga bayan Allah tamhan idza ba'a mai sauki idan ya listan kayan mutane kar ka wulaƙanta musu zuciyarsu wa idza tara haka ne idan ka je sayar da kaya kai ma ka sayar cikin mutuntawa kar ka tsawwala wa mutane ka so abu da kananan kuɗi ka zo ka sa ka gabta mutane wata wawuyar riba wannan ba ba san kuɗi a cikin wannan samhan idashtar idan ka ji sayarwa kai ma ka sauka Allah mai tausayi ne yana so ko baya kamar tausayi sannan wa'in za idan ka je neman bashi aka baka bashi to ka mutunta bashin da aka baka ka mutunta shi kar ka zo ka zama mai ɗaukar dogon lokaci ka biya bashi matsalul gani zulmun mai kuɗi yana da bashi talaka na bin mai kuɗi bashi ka rike mai kuɗinsa dan kana bakin cikin ka bashi kuɗin ka yake ci gaba da juyawa kare ka boka to matsalul gani zulmun saurin bashin wanda ake bi bashi kuma yana damar zai bayar zalunci na tsazar ya hannu ba daidai ba ne mutum yana kai ka bashi yana cikin fatara da bukatar dukiyarsa ka dinga tsitsin ka mai kudinsa bayan kuma kana da damar da za ka biya shi kudin na sallallahu alaihi ya yi tsiniwa akan wani, ya yi tot ya yi Allah wadai da wanda yake wannan sana'a sannan wa idza kaba idan ka je biyan idan aka baka bashi karka wulakanta mutane dukiya haka idan zaka bada bashi karka dinga ja mutum rai yana da Allah ina neman taimako ne mata ta tana asibiti ina neman taimako ne yara na suna cikin rashin lafiya ina neman taimako babu abinci a gidana ina neman taimako ina fama da wata lalura ina cikin mutum ya dinga cewa ka je zan duba ka je ka dawo je ka dai zan gani dai yadda za a yi in za ka bashi ka bashi in ba za ka bashi ba ka ja maka bashi ihsani mun karanta ayar jiya cewa duk wanda ya daga wani mai bashi kafa Allah ta'ala zai bashi lada akan wani abu in ba ka yabe masa wa'an tafar da khairu lakum ka yabe masa ma akwai alkhairi a cikin wani to bashi Allah ya shar'anta mana mai ci bashi tsakanin mu da junanmu da yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin bashi har ma ya mutu akwai bashi akan kuma ya koyar da mu muhimmancin biyan bashi da addu'ar ma biyan bashi wanda ke cikin tsananin bala'i yake cikin talauci aka ce a yi addu'a Allah ta'ala zai biya masa bashi ka taimaka mu ke dan uwanka da addu'a din ya biya bashi ka taimaka mu dan uwanka da zakka din ya biya bashi ka taimaka mu dan uwanka da sadaka din ya biya bashi kamar da mun karanta hadisin Mu'adh bin Jabal ajiya dan sama fa da aka tara mai kuɗi din ya biya wani bashi Jabir bin Abdullahi al-Ansari ya mutu ya bar bashi a kansa ya kasance a attajiri ne ya da kuɗi mutane in suna da son su aje kuɗin su bai nan gaba za su yi amfani da shi sai su kawo mai ajiya sai ga ajiyar kuɗin kai ce ne ba na karba ajiya domin suka bata kaka ba zan biya ba sai dai ka ba ni bashi domin in ka ba mutum ajiyar kuɗi aka zo aka sace aka bincika ba ganganci a ciki to al-mu'taman amin duk wanda aka ba mu amana amintacce ne in suka bata ta zai biya ba sai da an bincika an ga akwai ganganci wajen salwantar kuɗin in dai ajiye ba nan ake ajiya to shi ne za a ce to ka biya shi to jabir bin abdullahi ansari yana cewa babanmu afwan abdullahi shi abdullahi ansari baban nasu abdullahi ba jabi din na jabi ne ko baban nasu shi yake bi ba shi da haka duk wanda ya zo ajiyar kuɗi za ka aure da yarka ne misali kana da wani bukata nan gaba sai ka je ka ba mutum kuɗi a ajiyar sai ce to ba zan karɓi ajiya sai dai ka bani bashi ka shiga da sun kasuwanci na cikin wani kasuwanci idan an samu bukatar ka ta zo kana bukatar kuɗinka sai ka ba baka amma idan ka bana ajiye haka kake kallon kuɗi kuma zan taɓa su eh a riba ta kace kai da aka ba bashi kai in ka bayar in ka bashi wani abu da cikin riba ka bashi riba ya zama bashi da riba ke idan aka jaji da Allah al-Sari yake cewa babana lokacin da aka zo ya yaki Uhud zai mutu saboda ya gaishe cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya shahada na lamuce ne gidan aljanna yake to ina jin wannan sai nace mu dana jabir ina jin kamshin aljanna ma duna uhudin a bayan uhudin ba ina jin kamshin aljanna yace akwai da ne ma hannu daga kai ya wata da ne ma wanda lokaci ne wata da shi ya jimi da cikin kafirai ya kashe ta da kashe shi to kafin ya mutu sai jabir yace ta sai na yake mutu akwai mutane da suke bi na bashi da wani da wani da wani da wani suna bi na bashi to yana gona babbar gona da ya zo aka ce lokacin biyan bashi ya yi da ya zo dabino da zai biya ba sukan da ake bin baban shi abin ba zai isa biya ba shi dukiya da ake bin ma dukiya dukiya ce wannan dabino kuma ba zai isa sai da shi a ba shi da haka nemi masu bin bashi masu su yaje suka ce ba su a biya su a zuwa bukatar dole zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kaji kaji babana na cikin bashi wanda kuma masu yin bashi na cikin ɗan kama sai ɗan ɗan kama yake zai karu zai rufe suka cewa su riya su ɗin su kuma yanzu na abin da mallaka da biya bashin yanzu gonan mu da da biyu abin da ke cikin sa ba'i da yawa nabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu tare da sayyidina umar yake idan ka tare da biyu ne ka zo ka kira ni nabi sallallahu alaihi wasallam yake mutum umar ta shi karaka ne da ya je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da biyu ne ke gashi nabi sallallahu alaihi wasallam daga hannunsa yi addu'a kan dabino ne yi addu'a kan dabino ne ci ina masu kalin bashi suka ce ga su kowa shigo kowa zai da abin da za a auna mai dabino ne haka manzo sun sai dinga kamfata dabino ne na auna masu ya dinga ɗiba dabino na masu ya dinga ɗiba dabino na masu sai da cika mu kowa hakkin sarki an biya ku sai da kowa ƙare a kan layi suka ce mun kare na da Allah sai koma gida lokacin da jabi ne zai ce Abdullahi kowa dabino ne ya ishe shi wasu malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar ya fara ba motsi ne ya tafi ya bari jabir ya karasa bayarwa da kansa ya zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi dabino ne ba duk ya ishe mutanen da suke kallon Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka gidan Umar ka gaya masa cewa dabino ne ya ishe kowa su gane cewa ni wane ne annabi ne ba ƙarya bane shi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake da shakka akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun zuciya wallahi kafin ne kowai ko ne bautar da kake idan ka da shakka akan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabtaka da nubuwarsa wallahi kai kafin ne duk abin da ka tara kuma wallahi ba za ka ji daɗi a lahira ba ne sallallahu alaihi wasallam ne a cikin bayan Allah subhanahu wa Allah ya daga mun karanta a farkon tafsirin kusan kwanan mu biyu muna fasar wannan ayat Allah ɗaga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai babu kowa wannan darajar to bashi ba laifin ne a ci bashi a musulunci bin manzon Allah sallallahu ya mutu ya bar bargonsa a matsayin jingina a wajen bayahudi da ya karbi kwanin sha'ir ya karbo abinci da jiban iyalansa har manzon Allah sallallahu ya mutu da bai je wannan bashin wannan yana kenan cin bashi ba kaskanci bane cin bashi ba wulakanci bane inda kaskanci da wulakanci ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai ci kun bayyana to abu na uku anan Allah ta'ala zai ce ila ajalin musamman ba a yin bashi face sai an faɗe shi za a biya shi shine ila ajalin musamman a faɗi lokacin za a biya bashi dole ne idan ka karbi bashi mutum ka faɗi yaushe za ka biya shi kun fahimta kana ci bashi kawai ce ba ni ka da Allah yaushe za ka bi a kai ko ba ni ai muna tare muna tare me muna tare faɗi yaushe za ka biya ni in lokacin ya yi ba ka iya biya ba in ka gaba gama ba matsala in lokacin ya yi ba ka iya samun biya ba ke zai kai ma an yaji bakar Allah wahala da mutu ke ba shi kenan a cikin yaji ba shi jama'a akwai hutu za ka huta kawai da duk kaga mutumin yana cikin damuwa ya jiya mun karanta hadisin abu kasada kaje sahabin da ke diba shi kullum fa wasa ya suke yi har ya samu dan sai ina baban kake yana ciki yace to fito an ce mun kana ciki fito saboda wanda ake diba shi cikin damuwa yake kai a dame shi a dame to ku duk ya tafi juna ku jama tunda zai ka bada bashi ai ka karban abu ka karban sa sai idan akwai cutarwa a ciki sai ka tsaya a biya kayan ka ko da za ka gaje ka da kaɗan kaɗan ne a da kaɗan kaɗan to a biya ka karka ce a ni sai ka biya gaba ɗaya lokaci ne baka a'a kibar bashi da shi gwarar rama gwarar ka ce ka ita ka zato ka. shi nan ka huta ka sai Allah ta'ala ce faktubu ku rubuta wannan bashi shi ne ka'ida saboda wannan zai zai muku amfani yayin da wane ya mutu in ka zo jin iyalin ka kace a biya ni sai ce na shaida ka shayi ya sai ina mishi bashi to yanzu bayan ya za a tabbata in ka ji ta alƙali ina shaida ce ai ya sani to me ya zama amma in suka rubuta za a yi rigima ga rubutu ga sa hannunka tafi Allah ta'ala ce waliyattu kum katibun bil adl in aka zo rubuta bashin nan ku kai da kai da wanda yake bi yake din gaban shi ku ba ku za ku rubuta sai kun nemo mutum na uku shine wal ka bainakum katibun da adl na uku za a nemi rubutu kai da kai da shi duk za ku rubuta saboda gudun mai, gudun kada a cuta kake a cikin ku to a nemo na uku wanda bai da maslaha da bashi ba kudin sa bane sai kuma shi ba kai ake yi bashi to sai a nemo mutum na uku shine wal yaktub bainakum me yasa Allah bai ce bai na kuma ba saboda ai an samu wani uku yanzu a tsakanin kun zama jam'i zuwa uku ya kace bai na kuma tsakanin kudin uku to shi wannan katin ma ya shiga ciki yana iya yiwuwa kuma bai na kun ku da za a ba bashin ba mutum bai ta iya wa haɗuwa za ku yanzu a ba ku bashi ta iya wa mutane ne za su tara kuɗin su baka bashi to sai Allah ya kira shi da jami'i gaba daya domin kada ya zama musanna ne zama ko da yaushe tsakanin mutum biyu ne kawai za da garo sai Allah ya bashi bude wal yaktub bainakum katibun bil adl ya zama yin rubuta da adalci kar ya zalunci mai bashi kar ya zalunci wanda ake bi bashi idan aka zo kuma sai Allah ta'ala ce wala ya aba katibun an yaktuba kama allama wajibi ne kamar malamin malamai suke zabani idan aka zo aka ce zo ka rubutu dole ka zo ka rubuta saboda mai kasar ilimi a wannan lokacin larabawa ummiyai ne ba su rubutu ba su iya karatu ba sosai wanda su iya rubutu da karatu ɗan kaɗan ne mutanen yaman sun fi gane rubutu da karatu amma ɗan maka ba su iya rubutu ba su iya rubutu ba shi yasa Allah ta'ala ce huwa allazi ba'atha lil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata kaga ummiyai ne ba karatu ba rubutu jahilai ne Allah ya turo annabin da babu ya zo da mu'jizar da suka gagara ita su ba su ilimi kuma su ba su da iya rubutu wanda su iya wannan kaɗan ne sai zo musu da abin da yu'allimuhumul kitaba zai koya musu littafin karatu zai koya musu yanzu mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta su wacce rubutu da karatu ba larabawa sai aka ce to a nemo wanda iya rubutu وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله Allah ce kada mai rubutu ya ƙi rubutawa saboda Allah ya baka ilimi sai Allah ya goranta baka da abin da ya kamata kai kuma ka tsaya ka bada wata hidima a nan hidimar ita ce kai Allah ya baka ilimi to tsaya ka yi rubutun ilimi baiwa ce a wannan ayar tana nuna mana kuma tsakanin mai ilimi da in Allah ya baka ilimi amma fa ka sani duk ilimin da ba ilimin addinin musulunci sunan ka jahili babu shakka kan wannan duk ilimin ka in kai professor ne a menene in ka kai emeritus a duniya sunan ka jahili in ba ka ilimin addini da karka zo ka dinga kallon mummu ustazai kana cewa ai rayuwa ta elite da kuma literate rayuwa ta masu ilimi da jahilai su waye masu ilimi wanda suka je primary school ta boko suka je secondary school ta boko suka je degree na boko ku ne masu ilimi kuka yi masu kuka yi biyaji kuka zama professor mun kuma muna kasa alƙur'ani mu jahili ƙarya kake wallahi Allah kai ne kan jirin jahili wallahi mu ba jahili bane da wannan ake cutar mu a Najeriya ka haddata al'urani a kyale ka ce je ki karatu ka yayi to ka ce me je karatu mutum ya ɗauki alƙur'ani a kana mai kallon jahili kai ne jahili saboda a banza ka ƙare shi ma da ne wallahi duk wanda ke da ƙur'ani a ƙwaƙwalwarsa ya fi ƙarfin kake mai jahili za ka ji mai jika haka wani takarar gwamna a nan najeriya na an zo ana magana alaramomi wasu lokacin masu ma'alarmomi da matsalar wallahi su dinga zuwa yin gidan siyasa gwamna da me wani ne ko wannan ne wannan Allah ka dinga ko wannan da addini Allah me kun Allah mu duk wani kungiya Allah mu aikin ba ƙarya ce ciwa ciwa ci ko wannan Allah ya baka addini ka dinga zuwa kana sai da shi dan me zaka wulakanta kanka dan me zaka wulakanta addinin Allah me wani kun kungiya Allah mu cewa kai ka sai da Qur'ani kun je kuna sayar ma gwamna kuna sayar ma kwamishin kuna sayar ma gwamna kuna ana ba kuɗi kuna doyi duk wanda ya tona ya tara kowaye haram ka ci saboda ayoyin Allah ne bai kamata ka ci da addinin Allah ha ci da addinin Allah ka je kai sana'a ka je kai kasuwanci in wani abu ne bude makaranta ka karanta da zuwa Qur'ani mana su biya ka a dan kauda ya shigo shubha da ake ganin cewa jin karanta da Qur'ani a biya ka shikenan amma wani kungiya alaramomi ta wannan dan siyasa kungiya alaramomi ta dan siyasa duk wannan ko wannan ne da addini Allah baya son wannan ko wannan in za ku nemi sana'a ku nemi sana'a shi manzo Allah sosai da zuwa Qur'anin ka gina sai ayoyi wa haka manzo Allah ana ba shi kuɗi na wata addu'a da ayoyi a Qur'ani sana'a manzo Allah sosai ke noma yake tabbatar gonakin manzo Allah sosai guda uku yana da dabbobi sama ɗari sallallahu alaihi wasallam ana yake zuwa ta tsono akuya ya sha manzo Allah sosai ya guna Khaybar ya rita ban Quraiza ya rita abin nan Farak manyan gonakin manzo Allah sallallahu alaihi amma duk noma su kuma yake kuma suna tafiya fi sabilin layi abin sun shekara ba mu iyalinsa kafin ka ce kwabo kuma abincin ya ƙari saboda jama'a da suke yawan zuwa gidan matan su zuwa ta ba da sadakar abincin da shekara amma kawai ka zo ta zama kai kunji alaran to wannan suna shirye mu to gwamnan da yake sun zo su kungi aramomi ne suna son yadda gwamnatin baya ta wuce a dinga taimaka masa ce shi ba wani maganar arama ala ramu ɗauka sun fi kamar ɗan primary school bayan takardu kawai ku je ku nemi takardu sai ku zo a baku an cike. ke haga ya gaya musu gaskiya kuma ya wulakanta su ba haka bane aiki ake yi sai ku ce mu mun iya kasa alƙur'ani a ɗauke mu a matsayin mu na ma'aikata alƙur'ani mu dinga karanta da mutane a makarantu ana jin me qualification ɗinka na hadata alƙur'ani ya za mu yi mu gane kawo ijazarka malamin da hada jiki hada sai kai alqur'ani kawo ijazar da kake cewa ka hada alqur'ani sai ka je ka nuna ka a je ka yi ko kuma ni garin mu ba ba da ijaza ya za mu gane a kafa panel na gwanaye wanda suka san alqur'ani su zo su zauna su yi ma yan tabi a duk karatunka makarijin hurufinka ka iya tajwidin nan da ake kakalanka duk ka iya shi su ja ce wannan ya iya ɗari bisa ɗari a ɗauke shi ya cancanta ya karantar da mutane alƙur'ani shi kana za a ɗauke ka din karantar da mutane amma shi da din Allah baya son wannan ku kama sana'a ya fi muku alkhairi akan ku je lahira Allah na tuhuma ku da kun ji da addinin sa to Allah ta'ala sai ce muna kar ka ki rubutawa idan aka zo ka neme ka saboda ilimin da Allah ta'ala baka falyaktub umarni ne lamun fi'il fi'al ka rubuta wal yumlil allazi alayhi alhaq wanda ake bi bashi anan sai aka shi zai yi shirka me yasa aka ce wanda ake bi bashi shi ya faɗa ba ne bin bashin bane saboda idan mutum shi ya baka kuɗi aka zo aka ce a rubuta to zai faɗi ƙa'idori ne da za su dabaibaye ka a cikin bashin su takura ma ko ba za ka ciyawa ba saboda kana son kuɗin amma yanzu kai ma kana babin yanci ya lafi kai faɗi abin da zai gudana tsakaninka da kai da shi nan za a gane gaskiyar nan za a gane karyar shi ne kuɗi ga kuɗin za a hannun a yi domin rubuci wa rubuta cewa ni wani ɗan gidan wani kai kuma kana rubutawa alkatin iya rubuta ni abdulmuttalib muhammad awal zan karbi aron naira miliyan hamsin a wajen a yau sha uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya ɗari hudu talatin da arba'in da uku a waje kaza zan kuma biya ka bayan shekara to ina ke wannan a wajen wane karɓa a wajen wani ya bani kuma kuɗi hannu ba ba shi ba sai a rubuta sai a karanta kowa yake to anan shi wanda zai fara cikin zai idan ka yi dungushe a ciki na ta ah, ban daba domin kana yi samun mai kudi jahili ko ba mutum ga shi da tarin uban kudi amma jahili ne la tan wala jalbiya ba gabas ba yamma ba arabi ba bu dai amma ba wallahi ka yi digirin ka yi masters ka yi fiye kana nan kana fama talauci asu ta shiga strike ka je unguwar ku a baka bashin siga an ce to gaskiya ba mutane ya san ka ka rasa inda za ka yi to ba ka je shiga filin mai kuɗi ba kana yi no ka gane you know wallahi ka san ita gwamnati akwai dan wani faction na strike you know kai ta kakalar turanci da kai ce yana ce maka mm, mm, mm. ku ne yan boko a'a a rubuta a rubuta ya a rubuta kuma a karanta mai ya karanta mai zai ce na yadda shi shi nan to shi nan sai Allah ta'ala ce wallin tafin lahar rabu shai wanda za a ba bashi ka ji tsoron Allah ubangijinka ya ita ce maka ya tafin rabu ya ji tsoron mahalicin ubangijinka amma sai Allah ce wallin tafin lahar ka ji tsoron Allah ko kai ne za ka zaka ce mamala ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah sai ka an wani abu haka sai dai ka ji cikin kankan gaskiyar amma a zuciyar ka kana jin tana girma cewa fa akwai wani abin da aka haɗa ka da shi ba wal illa ka ji tsoron Allah rabbahu ubangijinka ka ji tsoron Allah ka ubangijinka aka yi tartibin sunan Allah domin ka gane girman al'amari kada zama kai ne mai wayo kai ne mai ilimi za ka zo ka daki hancin ba kawai ka cuce shi karɓi kuɗin abinda wasu ke yi a makka wata ɗan adam yana da ƙarfin hali bana wallahi a cikin halittun allah ne taba taɓa ganin mai ƙarfin halin mutum mutum zai tashi daga najeriya ya je aikin hajji ya je ibada kusa da allah kusa ɗakin allah Sha'a'ilillah. a cikin da haram amma sai ga bahaushe zai samu alhaji ko hajiya ya ce ku kawo kudin ku a jiya muku canji wani an ba shi dala 750 wani an ba shi dala 1500 daidai karamin guzuri ko babban guzuri sai ya karbi kudaden ku a cikin ambulan yan daloli ya je zai muku canji yana karɓar dala 100 ne ake bayar zai je sanya muku dala 1 sababbi yadda aka ba kuka ba shi naku sababbi haka zai cire dala ɗari ɗari sai sun yamku dala ɗari saboda ƴan ƙauye ne sun sai da shanu sun yi noma sun sai da wake sun tara kuɗi sun sai da shinkafa za su je makka ba abin da suka sani ba san kuɗi ba ba san dala ɗaya ba ba san dala ɗari ba haka shi kuma zai je ya sake dawo masa da kuɗinsu amma kafin a tafi ci guda ka bani daya biyu uku hudu biyar shida bakwai bakwai kika bani hajiya. eh bakwai na baka ta ki kirga da kanki da kirga yana da sai ki dan canji ba sanan na ga canjin akwai tsada yanzu na da miki da kudin ki kirga hajiya daya biyu uku hudu biyar shida bakwai sun cika sun cika to ga kudin ki na da musulmi kusa da Allah kai za a ji jiki a lahira ba wallahi za a ji ciya lafiya ka cuci mutum guzirin sai dai ka zo ga hajjiya tana ta kuka menene Allah sa ka mala wakal da alkhairi lokacin yana shugaban kwamitin alhazai kun ta ganin wannan sai dai a zuwa sake dokar kuɗi da ya a sake ba mu alhaji sai kacce sake ba da kuɗi in ka sake ba da kuɗi to to to na gode ta cikin kwagirin ki daddan na ta cikin aljihun alaji ba kawai shi ne kawai buri sai gaishe ya jira to ka jira kuma an wanke shi a mata Allah shirya mana mutanen sai Allah ta'ala ce mana wal Allah rabbahu wala yabqas minhu shay'a yayin da zaka yi shifta abinda za a rubuta kar ka je ka saba man tsarin alƙawarin da ake ka faɗi gaskiya saboda kai ke mukonka aka an taimake ka kai kuma bai kamata kai cuta ba saboda ba shi taimako ne ba shi taimako ne ya ku bayan Allah a wani an rawaito ta magana in ta inganta da gare shi na cewa ni duk mutumin da na gaya gani zuwa neman bashi Allah zan bashi shi asalin ma bashi ai bashi ka huta ne bashi ka huta bashi shi kenan bashi eh, ba shi bashi ka ba ya ce ya je neman tile biyu ya je ke wata su asibiti kafin ya dawo ta mutu ana ta jami'ai rai akan bashi ba a bashi yana dawowa sai ka ta mutu ya ce duk wanda ya zo neman bashi ka tausaya mai ka bashi inda daɗi mutum ba zai zo ce ka bani bashi sai Allah ta'ala ce فإن كان الذي عليه الحق صفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل idan wanda zai shifta ɗin shi wanda zai karɓi bashi takare ne ko wawa ne ko ƙaramin yaro ne ko kuma ya ɗan taɓin hauka a tare shi ko kuma ya ragwara-gwara bai iya magana ba in an ce yi magana oh, harshe ya mai yawa baya iya faɗin abin da za a fahimta to in ya zo to idan ba zai iya ba to a samu wakilin sai tsaya domin shi kar a zo a cice shi ma wanda zai tsaya jinsa, to ya tsaya fi gaskiya akan abin da shi ne aka ce an ba mu wannan mutum shi saboda wawa ma zaka ce ba zai tasarrafi da kuɗi ba zai tasarrafi da kuɗi mun faɗi irin wannan akan hadisin hibban ibn mun munqis sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam da yake zuwa yana cewa dan wasu ce a hana shi kasuwanci manzo sallallahu alaihi wasallam ai tashi hana shi daga baya ya kace ya ce ya zo tuni ko ba zai iya haƙura ba sai na yi zanci sai in ka je ka ce la khila ba in ka je ka ce la khila ba duka hanci amma in ya je faɗa zai ce la ba daga la khila ba la ba za haka yake fadi ba ba daidai ba to ba laifi a yi mu'amala da wanda yake dan taɓin hankali kamar yadda sutun da za su bayyana mana wannan in wawa ko kuma wanda yake tafi in ya girma ka ce an tantance hankalinsa ba shi kuɗinsa to Allah ta'ala ce muna a ne an yi wani falin walihu bil adl waliyin sai zai ya ba da wurin to sai mu tsaya kan wannan gabar sai mu tashi kan zuwa ta shaida kuma gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗi dai Allah ba mu larasa wanda muka kuskure ko tuka harshe kuma Allah ta'ala gafarta muna ya sa aljanna ta zai kuce mu kuma mu ya sanya mu daga cikin bayan sa malagarta menene ne ne ji jami'a na